na farko sannan tun daga sanda na san malam duk auren da na yi sai malam ya halarci walimar auren sanda za a aure na a jos malam giro ya je jos aka yi wa'azi da shi aka daura aure ya yi wa'azi mai taken yaro bari murna karanka ya kama zaki daga nan ya wuce gombe suka yi wa'azi da alarama nasiru wa'azi mai taken bishiyar ‘ya’yan na da zaƙi amma akwai ƙaya haka lokacin da aka yi aure na na biyu malam haka ya tsaya ɗaurin auren sai da aka kawo shi a nan garin argungu aka ɗaura shi saboda ƙauna da malam yake gwada mu ɗaurin aure na na uku abin da ya faru kenan ban san lokacin da malam ya aurensa na farko da na biyu ba lokacin ba mu haɗu ba amma aurensa da ya na uku shine auren da ya a sanyin na malam ya sa na taso tun daga gombe na zo jos daga jos muka taso da shek alhassan sa'id allah ya gafarta mai shi muka zo nan garin argungu muka yi walima bayan mun yi walima adaran ma yana shirye-shiryen zai auren farko ba a auren ba malam ya ce don allah kame mu koma mu bi ta gwandu mu ga ɗakin da za a kawo amarya muka bi ta gwandu muka duba ɗakin da za a kawo amarya daga nan muka wuce jega muka yi walima daga nan da koma gida saboda haka malam ya yi tasiri sosai a rayuwata kuma ya yi gwagwarmaya ta karantarwa da isar da saƙo banda ubangijin da ya halicci malam babu wanda ya san inda kafafunsa suka taka domin wa'azi da da'awa najeriya babu inda bai zagaya ba ba kamar jihar kebbi da jihar sokoto da jihar zamfara da jihar naija ba waɗanda suka ci moriyar rayuwar malam da ilimin malam kamar waɗannan jihohi malam yana daga cikin maluma na farko-farko da jamhuriyar nijar ta fara sani waɗanda suka fara zuwa da'awa tun suna zuwa da alarama amiru har allah ya taso mana da alarama nasiru gwandu a lokacin aka miƙa masa sitiyari ya kama ya riƙe kuma aka ci gaba da fafatawa ban tsammani a jamhuriyar Nijar akwai inda malam bai zagaya ba malam yana daga cikin maluman sunna da suka fara shiga kasar Ghana domin isar da da'awa bayan shigarsa kasar Ghana da ya dawo aka shirya taro na wato kungiyar ahli sunna wal jama'a ta kasar Ghana aka gayyaci Najeriya wannan yasa aka yi jerin gwanon maluma kungiya ta tada tim na maluma suka tafi ƙarƙashin jagorancin farfesa abdullahi sale pakistan tun daga nan alaƙarmu da ƙasar ghana ta ci gaba da faɗaɗa wanda banda najeriya da jamhuriyar niger ƙasa ta uku da na fi kowace sani a afirka ita ce ƙasar ghana tun daga boda ta ta kowane boda babu inda allah bai kaddara mun samu daman zuwa ba malam yana daga cikin maluman farko da suka fara shiga ƙasa abrikos inda ake cewa ƙasar cote d'ivoire bayan ya je sannan daga baya muka je tare da alarama nasiru gwandu mun tashi daga nan najeriya muka fara zuwa yamai aka yi wa'azuzzuka a yamai daga yamai muka shiga mota muka je wagadugu daga wagadugu muka wuce bobo daga bobo muka wuce zuwa yangulgu bakin boda daga yangulgu muka shiga buwake muka shiga Koro daga nan muka karasa birnin abidjan aka yi sati guda ana wa'azi ana karantarwa yau har mun zama kamar 'yan cote d'ivoire kamar 'yan niger kamar 'yan ghana saboda harkar da'awa da take tsakani ko kwanan nan da alarama nasiru gwandu mun je jamhuriyar nijar ƙasar tawa yanzu haka shugabannin tawa muna tare da su a wannan wuri da su aka yi sallar jana'iza tun jiya duk da doka da ake da ita ta tsallako boda amma suka ce ba zai yi a rasa malam ba yi jana'iza tare da su ba sannan suka zo suka yi wa shugaban kungiya na ƙasa ta'aziyya mun je da alarama nasir gwandu mun je tun daga tawa muka je in safari muka je tamaske muka je eh, barmo muka je duk dai garuruwan wannan area aka je aka gabatar da wa'azuzzuka duk inda muka je sai an tambaye mu ina labarin malam da an tambaye mu ina labarin shugaba balalo magana ta farko da za a tambaye mu ina labarin malam gero mu ce malam giro yana nan ana tafafatawa ya yi ƙaurin suna wajen 'yan bid'a ba sharin da ba su mashi ba mun je wani gari a nijar muka yi wa'azi a maraɗi kamin mu je muka samu wani malamin bid'a ya je ya yi wa'azi ya ce jama'a eh kun san wani malami da yake shigowa garin nan ana ce masa gero suka ce eh mun san shi wani dan izala maƙe manzo aka ce eh mun san shi kun san me yasa to ake ce masa gero aka ce a ba mu sani ba suka ce an kan mai da matan mutane cikin gero ne na zana da ita to daga nan ake ce masa abubakar gero saboda a cikin gero aka kama shi da matar mutane to mutumin da ke can da bai taba shigowa najeriya ba bai ma san sunan gero gari ne ba ko ba gari ba ne gero gari ne wani allah ya ɗaukaka sunan garin da sunan wa da sunan malam daga nan idan za ka je gero idan ka je jega daga jeka za ka wuce ka je mai yama ka je saran dosa daga nan sai ka shiga ka fada suru a suru a nan ne garin da aka haifi malam sannan daga surun ne zaka wuce giro sai dai ya tashi a giro daga can ya dawo nan saboda haka surun da aka haife shi sai zama ba a santa ba sai giro da argungu da giro da argungu duka ba na aka haifi malam ba malam ya kai ni suru in yi wa'azi a mahaifarsa ban san sau nawa ba ya kai ni giro domin in je in ga inda ya tashi daga nan ake masa lakabi ba zan manta ba a ranar an yi hadari mai karfi mun tashi wazi wajen karfe ɗaya aka ce in an yi ruwa babu hanya da za mu iya wucewa a cikin daren a ɗauko ne a kawo ni suru kamin ruwa yake ce wannan muka hau kan mimbari muka yi addu'a Allah ya sa a yi musu hanya na dawo gida malam yake cewa Allah ya karbi addu'a da bayin Allah suka ce amin na ce me ya faru suka ce mai girma gwamnan Kebbi ya bada a musu titi tun daga giro har zuwa suru to kun ga giro sunan gari ne wai amma da ya je ya samu waɗanda ba san menene ba wai sai ce malam gero aka ce yi eh, an san gero to daga gero sai makalo ya kulla shirin da wuya a samu tsawon lokaci baka ji cewa an ce malam ya mutu malam ya yi kaza malam ya yi kaza ya ce ku yi haƙuri lokacin mutuwa mu ya zo wallahi kuna na wata sai ku ji an ce shan abu gero ya rasu lokaci ya zo ko bai zo ba ya ce duk yadda kuke ta surutu yan bidiya suna cewa na mutu na mutu tana bata muku rai to in ma za ku yi haƙuri ku yi haƙuri ko sun faɗa ko ba su faɗa ba wata ran kuna zaune za a ce muku na mutu kuma na mutu kenan sai dai mu haɗu da ku a filin alkiyama ya ce abinda za ku yi ku roƙa mana gafara wajen ubangiji ku yi mana addu'a ayyukan da muke Allah maɗaukin sarki ya karba saboda haka ya ku bayan Allah dama mutuwar malamai musifa ce a cikin al'umma kuma haka malamai za su yi ta tafiya sai dai muna yi wa Allah maɗaukin sarki godiya mutuwa akan kowa take babu wanda ba zai mutu ba shi yasa wanda kaga yana murnar mutuwa to sakare ne bai da hankali domin kai murna wani ya mutu kai din ba za ka mutu bane qur'ani yace kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish wal khairi fitna sake cewa kullu nafsin kullu nafsin maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس كل نفس ذائقة الموت أه. ثم إلينا ترجعون كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه wajhu rabbika dhul jalali wal ikram yake aina ma takunu aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada yake kul innal maut allazi tafiruna kul innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum daga nan sai akoma ina summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun dukkan ayoyin da Allah ramma ya karantar da mu sako ne suke isarwa wani sako ne shine ko ka yadda ko baka yadda ba zaka mutu ko ka shirya ko baka shirya ba zaka mutu ko ka amince ko baka amince ba zaka mutu wa fi kowa daraja a wajen Allah a duniya gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko bai rasu ba ya rasu ran da ya rasu wato sai na Umar hude waye ya zara takobi ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zan sare kanshi a ya je ganawa da ubangiji sani kamar da annabi Musa ya gana da ubangiji sai da Abubakar radiyallahu anhu yana gonarsa ya ji abin da ke faruwa ya zo ya ratsa ya shiga gidan dama ya saba shiga gidan gidan sirikinsa ne bayan ya shiga ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a lullube shi ya daga lullubin fuskar manzan Allah tana shiki tana haske a wannan lokaci ya sumbaci kuma tu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da annabi ya rasu ya ce ditta hayyan wa maitan ya rasulullah sanda kake da rai kai mai tsarki ne bayan mutuwar kama gawar ta ka ita ma mai tsarki ce sannan ya fito yi wa mutane shela cewa fa Allah ya riga ya karbe shi Allahu akbar wallahi ran da malam ya rasu da daddare ga shugaba muna Abuja ana ta faman ɗawainiya na al'umma duka mu kowa kwana 42 bai ya gano iyalansa ba an dade ana aikace-aikace na ƙungiya. sai kuma ga wani nauyi ya taso ana nema a kirkiro mana yaki tsakanin Najeriya da ina da jamhuriyar Nijar shugaba ya jagoranci tawaga ta manyan maluma muka yi ta sintiri a je Nijar a dawo kullum cikin zama ake ana ɗarɗar sojojin ECOWAS sun sa ranar da za su fara kai hari wannan abu ya ɗauki tsawon lokaci da ba dama mu motsa har sai da aka samu ta gaba da muke ganin in Allah ya da wannan yaƙi Allah ba zai bari a yi shi ba Allah ya karbi addu'o'in bayin Allah a sanadiyar wannan jagoranci na shugaba shugaba ce sakatare ito akwai bukatar mu je gida mu gano iyali yanzu rana ɗaya muka tashi ranar laraba shugaba ya sauka adamawa a jirgini na sauka a gombe muna shiga gida sai ga waya an kira cewa Allah ya mala abubakar giro da suwa mun san da rashin lafiyarsa matawalle an kira shi daga nan matawallen digi cewa ga abin da yake faruwa malam ya tashi da safe ba lafiya an kai shi asibiti hankali ya tashi shugaba na airport na sake kiran shi a waya na ce me kake da shi labarin malam ya ce alhamdulillahi malam ya samu sauki na yi magana da iyalansa su malam husaini sun min cewa har ya tashi da kansa ya zagaya ya yi alwala ya yi sallah da kanshi ya ce sakatar tun da ka shiga gombe ni ma bari na yi kokari na shigo adamawa gane a airport in na shigo zan kira ka a waya domin mu tattauna ya za mu fi da shi zuwa ƙasar masar ya je kairo inda aka saba jinye shi na ce to shi kenan allah ya kawo ka lafiya yana sauka ana kira mu a waya cewa ai allah ya karbi rayuwar malam ɗazu nake gaya muku sai umar yadda mutuwar manzan allah ta girmama shi girgiza shi har ma bai yadda annabi ya mutu ba wallahi da daddare sai ga wayar malam abbas sai ga yana asibiti kwanci a Kano amma bai gaya min asibiti yake kwanci a Kano ba da ya bugu waya ɗauki waya ya ce na nemi shugaba ban same shi ba amma zan ci gaba da neman sa sai daga kai ne mutum na biyu da ya kamata in fara kira in wa taziya na ce ina godiya Allah ya saka da alkhairi yayi dogayen addu'o'i Allah ya gafarta wa malam bayan ya gama yin addu'o'in sai ce mu amma sakatare ka san wani abu na ce masa a'a ya ce wallahi har yanzu a raina ban yadda malam ya mutu ba wallahi abin da malam ba zai ga min kenan yace har yanzu a raina yace ina nan kwance addu'a nake yi Allah ya sa doguwar suma ce ba mutuwaye ba Allah ya sa gobe da safe in kira ka a waya in ce ina maka albishir malam giro ya tashi ku ga wata irin kauna ta addinin musulunci ku ga wata irin yan uwantaka ta addinin musulunci sannan daga baya ya samu shugaba har Allah ya karbi rayuwar malam zuciyarsa ta gagara karban a ce yau ba malam to amma dole ne za a samu ranar koda ba yau ba ce ina shek abubakar mahmud gumi ina shek ismail idris ina shek ibrahim bawa mai shinkafa ina shek rabiu daura ina dr alhassan sa'id adam jos ina shek ja'afar mahmud adam ina muhammad awal albanin zaria ina malam husaini kano duk wani bayan Allah yana su shaka da maliyu mai gora in an zo wazin kasa an ba shi kan membari ba sai kamar wazin jiha ke ba wazin kasa bane amma duk yau ina suke su koma zuwa gawa ina malam usman jos duk sun koma zuwa gawa zuwa ga saboda haka dole ne in ma ba a tafi ba wata rana za a yi mai za a tafi sai dai ahlus sunna ina muku albishir wani albishir nake muku Allah yana yi wa ahlus sunna gata Allah yana yi wa maluman sunna gata da ba mu ga irin wannan gatan a cikin al'umma ba wani gata ne wannan duk sanda za ga Allah ya karɓi maluman sunna in ma suna da kurakurai ko laifi wajen ubangiji kamin su mutu sai Allah ya ba su ikon gyarawa wannan gata ne ko ba gata ba ne abu na biyu sai ka ga ayyukansu na addini ya karu a ƙarshen rayuwarsu sai Allah ya musu muwafaka da cikawa ko bayan sun gama aikin alkhairi ko suna cikin aikin alkhairi wanda wanda yana daga cikin abin da ake cewa husnul katima wannan gata ne da Allah yake wa malaman sunna shi yake karfafa mana gwiwa muka ƙara gamsuwa ɗari bisa ɗari wannan hanyar ita ce hanyar Allah da manzansa ku faɗa mun maluman da Allah yake wa irin wannan gatan a duniya ku faɗa mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano ya mutu yana ne yana cikin sallah sallar ma wace sallar ma ta asuba wace kowace falala shi kadai ko a masallaci a masallaci a cikin jam'i ranar yaushe ranar juma'a sannan kowa yana jin shi a lasifika yana maimaita kalmar shahada la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah har mala'ika ya zara shi ku faɗa min wani gata ne Allah zai yi bawa kamar wannan wani gata ne Allah zai yi bawa ku faɗa min wane ne in zai samu irin wannan cikawa ba zai ce ya Allah in yanzu za a ɗauke ni ma a ɗauke ni ba wane ne wanda ba zai wannan ba Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa sun tafi towa ta wa'azi daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan gari zuwa wannan gari ana cikin wannan towa ta wa'azi da da'awa rashin lafiya ya same shi aka ɗauko shi ana tahowa da shi aka wuce da shi asibiti daga wucewa da shi asibiti ranga-ranga ana kai shi asibitin bai ɗauki lokaci ba kuma asibitin allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi an fito daga ina an fito daga da'awa an fito daga ina an fito daga isar da saƙon allah malam muhammad awal albanin zaria randa zai mutu da yamma sai da ya darasin sahihu muslim da daddare tsakanin magariba da isha sai da ya darasin sahihu bukhari ku ga wani abu allah ya hada masa bukhari da muslim a ran da zai bar duniya ya taso a ranar an gama babin zaka za a shiga kitabul hajj ya karanta doguwar shimfiɗa da ibn hajar al ne a fatahul bari bayan ya gama ce to jama'a karatu kuma sai gobe za a shige shi gadan gadan ashe aikace ne za a yi mana darasin Allah ne zai yi darasin da kanshi Allah ne zai mana wa'azi domin mutuwa wa'azi ne daga wajen Allah madaukakin sarki ya taso zai koma gida kan ya karasa gida kuma Allah ya azurta shi da shahada akan hanya kamar yadda ya azurta malam Ja'far da shahada gata ne wannan ko ba gata bane mala abubakar hussein randa zai mutu washe garin zai mutu darasin da yake yi a gida bayan sallah asuba yayi darasin da yake yi a fage bayan sallah azhar yayi darasin da yake a hotoro bayan sallah magariba yayi ya dawo gida ya sake yin darasi da ɗalibai da safe aka sallar asuba da shi kamin rana ta fito zuwa fudowa rana Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi ka gaya min gatan da malami yake bukata Allah ya masa kamar wannan wani iri gata ne alaran masu hannun sahabi ruga igi da zai rasu ran juma'a sai da ya zimancin sallar juma'a daidai ranar juma'a da daddare ya yi nasiha a masallaci washe gari ya yi limancin sallar asuba ya karanta suratul ahzab yi dogon karatun da ba saba jin yana irin wannan dogon karatun ba bayan an gama sannan ya taso ya shigo mota zai zo ya same mu a huntuwa muna da wa'azi a huntuwa tun da ya shiga mota direban da wata yarinya su biyu ne kadai da aka yi accident ba su mutu ba sauran duka sun rasu direban yana ba da labari ya ce wannan matashi ya ban mamaki tun da ya shiga mota baya magana da kowa karatun alkur'ani yake har motar ta yi accident ya cika yana karatun alkur'ani mai girma gata ne wannan ko ba gata bane ya ku bayin Allah mala abubakar giro ranar alhamis muna tare da shi a garin rano a wace jiha a jihar kano za mu buɗe masallaci ranar juma'a sannan shugaba ya kira taro na esko na ƙasa da karɓar rahoton kwamitin fatu da kuke ba da gudunmuwa na shekara-shekara mala bakar giro da shi aka yi zaman tun da aka fara zaman bai yi magana ba har sai da zaman ya zo ƙarshe da zaman ya zo ƙarshe ne shugaba ya ce mala abokan giro yana so ka ce wani abu ya yi wani jawabi mai fa'ida da amfani da zai ƙara waye da kan taro da suke wurin da shi ne suna shirin darakta ana ta raha da daddare aka zo aka yi wa'azi ranar alhamis da daddare ya hau kan mimbari ya yi wa'azi akan hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb akan wannan hadisi ya magana akan yan uwantakan musulmi da dangantaka tsakanin musulmai da haɗin kan musulmi ya magana kan tauhidi ya magana kan muhimmancin la ilaha illallah ya wa'azi ya wa'azi bayan ya kammala wa'azi zai sauko sai ya faɗi wata kalmar da ba a saba ji ba yana kammala wa'azi sai ya daga hannu ya kalli jama'a ya ce goodbye goodbye goodbye mutane suke kabbara ba su san yana ban kwana da su ba ne washe gari aka bude masallaci shugaba ya ba da sallar juma'a ana kammala sallar juma'a ya dauki makirfon ya ce akwai faɗakarwa da nake so na yi wa mutanen wannan masallaci ya ja hankalin mutanen masallaci a kan lura da masallaci bayan an kammala ya ce shugaba to zan je in kwana a kano bayan ya kwana a kano da safe shugaba suka yi magana da shi a waya shugaba ce akwai walima da aka gaishe ni a sakkwato gashi ba zai yi ba ina da taro a abuja na maganar intervention na nijar saboda haka ya ce ai shugaba ba ma sai ka faɗa ba da ka ce ka wakilta na ya riga gama zanci ya ce dama na kira kan wakilta ka dai ce ai na sani shugaba umarni ka kare muke jira in ka ce daga nan ma in yi sakkwato kan in je gida ya ce ba zan je gida ba sakkwaton zan tsaya ya ce amma shugaba in ka bani dama tun da yau asabar in wuce in kwana a rugugu tun da walimar gobe ne lahadi ran lahadi sai in dawo shugaba ya ce na baka izini ka je ka kwana wajen iyalanka sannan ka dawo ranar lahadi ranar lahadin ya sake zuwa sokoto ya me ya darasi washe gari litinin talata a ranar ya darasin sa na karshe a rayuwar shi inda ya magana akan zikirin da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi da darasin da ya anan na ƙarshe da Allah wanda ya wa'azi da dare wa yake tsammani a jana'izar sa washe gari washe gari Allah madaukin sarki hukuncin sa tun da aka taso aikin alkhairi ake yi har Allah ya karɓi rayuwar shi wani gata mai da'awa yake bukata Allah ya masa kamar wannan kuma akan akan tauhidi da'awa zuwa kira zuwa ga Allah sannan ku kalli jana'izar da aka yi ta malam ni ina da kyakkyawan zaton ban sani ba na tambayi malam umar jega na ce a tarihin jihar kebe an taba jana'iza da dan adam ya haɗu kamar wannan ya ce mun shi dai bai taba ji ba in ma ya faru to bai taba sani ba amma iya rayuwarsu ba su ga wata jana'iza da dan adam suka taru kamar wannan jana'izar ba muna da kyakkyawan zaton bayan allah da suka taru wajen wannan jana'iza Allah zai ba su ceton malam a ranar tashin alkiyama wannan gata ne ko ba gata ba ne ku faɗa mana gatan da za a yi sannan yan uwa yan agajin da suke tare da shi suke cewa su a gabansu Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi kusan kana iya cewa suna rike da shi Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi mala'ika mutuwa ya zara da shi amma kamin nan sai da ya ambaci sunaye ko faɗa wane don Allah ya fi min akwai laifin da na masa ko faɗi wane ya kira sunan malam abban zega ya kira sunana ku faɗa wa malam kabiru gombe in akwai abin da ta taɓa yi mashi don Allah na kuskure ya fi min ya kira Allah ramma haka ya rika kiran sunayen mutane sannan daga ƙarshe Allah ya bashi ikon cikawa da kalmar shahada jiya ina magana da dan uwa malam ibrahim bayawa yake ce mu abin da ya bashi mamaki shi bai taɓa ganin mutuwa dan adam lokaci ɗaya Allah ya karɓi rayuwarsa ya gama jawabi ya gama yin magana a cikin minti ɗaya ko minti biyu da zai biyo baya a ba ya ce sai rayuwar malam shi bai taɓa ganin irin wannan ba ya ce sai dai wata zufa da take a fuskarsa da rigarsa haka share zufa yake yi a goshinsa da fuskarsa zufa ya ce haka yake share ta na ce Allahu akbar na ce ita ma wannan zufar ita ma alama ce ta kyakkyawar jikawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce almuminu ya mutu bi arqil jabin mumini idan ya zo mutuwa Allah yakan turo wata zufa a fuskarsa da goshinsa wannan zufar alama ce ta cewa mutumin bai imani ne ya mutu kan aƙida ya mutu kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku faɗa mu wani gata ne yake bukata irin cikawa da Allah yake wa maluman sunna wannan shi yake ƙara gwada mana akwai bukata wannan sunna mu kama ta mu kankame ta shugaba yana samun labarin rasuwa ina jin labari na kira shi a waya ya ce ka ji labarin rasuwar malam giro ke na kwarai da gaske ya ce to ai sai magana tafiya jana'iza na ce shugaba ga ka adamawa ni a gombe ya za mu samu sallar jana'iza ya ce yi sammako gobe daga an yi sallar asuba taso da mota ka zo ka same ni adamawa kamin karfe goma Allah da ka shigo ni kuma in Allah da zai yi magana da yan uwa da abokaina mu ga yadda za mu yi kamin lokacin ni kuma zan sama mana shatar jirgin sama in Allah ya da wanda zai je kai mu ya ce na yi magana dr jalo shi ma zan kira shi taso daga tara bai kamo hanya ya tafi ba zai yi a ce malam giro Allah ya karɓi rayuwarsa ba a yi sallar jana'iza tare da mu ba shugaba Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka bayan Allah da suka shigo cikin suka bada gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna firdaus su zama ko musu ya ku bayan Allah abinda wanda yake karantar da mu shine ku rike wannan tauhidin ku rike wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban abin da ake bukata ku rike kabari yana da rikita rikita da yawa amma ba shi ne hatsari ba hatsarin ka shige shi ba kan aƙida ba ba shigarsa ce kadai hatsari ba hatsarin ka shige shi baka kan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna lil qabri daqda law naja minha ahadun la naja minha sa'd ibn mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kabari akwai wata matsewa da yake mutum an sa shi in an sa mutum cikin kabari kabari yakan matse shi Wanzan Allah ya ce da akwai wanda zai tsira daga wannan matsewar da Sa'ad ibn Mu'az ne da wane ne Sa'ad ibn Mu'az ne da akwai wanda zai tsira kenan shi ma bai tsira ba shi kansa Sa'ad ibn Mu'az sai da kamar yabe sai da ya matse shi wane ne Sa'ad ibn Mu'az shine Sayyidul Ansar shine Sayyidul Ansar Ansar suna da kabila guda biyu Aus da Khazraj waɗannan kabilu guda biyu suna da shugabanni duka kuma sunan shugabannin Sa'ad sai dai wannan sa'ad ibn mu'az wannan kuma sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'az saboda matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba sanya shi yayi alƙalanci ga annabi zaune ce amma kai na wakilta kai alƙalanci bayan yayi ya yayi hukunci manzon Allah ya kalle shi yace laqad hakamta bainahum bi hukmillahi min fawqi arshi kayi hukunci tsakaninsu da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa wanda zai gwada maka wane da sa'ad ibn mu'az lokacin da aka je za a yakin ahzab a nan aka harbe shi da kibiya har ya fara samun sauki sai wata addu'a ya ce ya Allah idan ka san annabi zai ƙara yaƙi da kafiran ƙuraisha wannan waɗanda suka fi kowa gaba da Allah Allah ka bani sauƙi ya zama yaƙin da ni za a yi ya Allah in ka san daga yanzu annabi ba zai sake jallayi a gaba in gaba in buga da wayannan quraishan da suka koro manzon Allah daga makka ba ya Allah ina so in samu shahada a sanadiyar yakin qurayshawa yanzu ga kibiya ta soke da Allah ka sa wannan harbin kibiyan ya zama shine sanadiyar mutuwa ta domin in samu shahada sanadiyar yaki da qurayshawa nan take kuma ciwo ya zama danye Allah ya karbi addu'arsa wannan ne kuma ya zama sanadiyar mutuwar shi lokacin da aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce Sa'ad ibn Mu'az Allah ya karbi rayuwar shi manzon Allah ya ce sahabbai ku tashi mu je mu jana'izar sa sahabbai suka tashi aka kama hanya sahabbai suka ce ranar mun ga annabi yana sauri da mu taba gani irin wannan saurin ba sauri yake har cura takalma mu yana tsinkewa muka ce ya rasulullah wani irin sauri ne kake yi haka ya rasulullah manzo Allah ya ce ina sauri ne dan ina jin tsoron in muka yi latti kaɗan mala'iku za su riga mu zuwa